amma ba'du fa inna asdaq al hadith kitabullah wa khayr al hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shar al umuri muhdathatuha fa wa kullu bid'atin dalalah wa kullu a yau muna hudu ga watan aka ne ko sha hudu ga watan sha'ban hijra annabi sallallahu alayhi wa alihi shine kuma biyu ga watan biyu miladiya 2026 ci gaba da karatunmu na littafin sunana abi dawud rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 141 a muna cin kitabu salati kuma <clears throat> a muna cin babin da yake magana kan abin da ya shafi karatun fatiha ga wanda yake ba lima eh, man tarakar qira'ata fi salati bi fatihatil kitabi za mu tashi insha Allah ta'ala hadisin Ubadat bin Samitin Allah ya kare da a gare shi sai kullu muallif rahimahullahu ta'ala qutaybah bin sa'id wa ibn sarh qala حدثنا sufyan عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن سامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فسائدا قال سفيان لمن يصلي وحده wannan hadisi ya zo ta hanyar a ubadu bin samitin Allah ya kare da a gare shi yace ya bulugu bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na abin da yake nufi ya rafa yin hadisin kenan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata babu sallah liman lam yaqra bi fatihatil kitabi fasaida ga wanda bai karanta fatiha ba da abin da ya dukan fatiha wannan hadisi isnadin sa isnadi ne sahihi da ku ga abu dawud ya kawo hadisin tanyoyi a a yaro hadisin ta gurin malamai guda biyu malamin farko qutayba bin sa'id malami na biyu ibn sah a wanda ibn sah sunan sa ahmad bin amr bin abdullah bin amr bin sah isnadin farko tayar qutayba bin sa'id wannan yana kan sharadin bukhari da muslim amma ta hanyar ibn sah wanda yana kan sharaɗin muslim ne kaɗai don shi ibn shar ba ciyar jalan imam bukhari bukhari da muslim sun fitar da hadisi kamar zai zo kamar yadda zai zo a gaba a ta hanyar sufiyanu ɗin sufiyanu kuma nan shi ne sufiyanu bin uyena amma sun fitar da hadisin da bukhari da muslim ban da faɗinsa fasa'ida kawai iya lafazin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi a wasu malaman suna gani wannan lafazin na fasaida gair mahfuz shaz ne ba mahfuz bane imam an-nasai ya fitar da hadisin a <clears throat> a ko sa'iru a imma zan ce ma duk sun fitar da hadisin altafansu sun kai mutum goma sha wanda dukkaninsu hufad ne kuma dukkaninsu daga sufiyan ba tare da wannan ƙara na fasa'ida ba misali imam ahmad bin hanbal shi musnad dinsa ya da hadisin ta hanyar sufiyan ba wannan lafazin na fasa'ida ko di cikin musnad dinsa ya da shi ba wannan lafazin ali bin madini shi ma ya fi da hadisin ta hanyar sufiyan ya farawace shi wanda bukari ya fitar da shi cikin sahihinsa shi ma ba lafazin fasa'ida hajjaj bin minhal shi ma haka daga sufiyan bukari ya fitar da hadisin amma cin sayin sa bacin juzul qira'a shi ma ba wannan lafazin abubakar bin abi shayba da amrun Idu da isaq bin ibrahim duk su ukun nan sun fitar da hadisin ta hanyar sufiyanu ba wannan lafazin wanda baki ɗaya ruwa ya cin sayin musulun haka nan mamar bin mansur shi ma ya fi da hadisin ta hanyar sufiyanu ba lafazin fasa'ida Na sa ya fitar da ruwaya din Hakanan nan Muhammad bin Yahya bin Abi Umar shi ma ya fitar da shi ba wannan lafazin daga Sufyan haka nan Ali bin Hujirin shi ma ya fitar da shi ba wannan lafazin daga Sufyan ruwaya ta cikin sunan Tirmidhi haka nan Hisham bin Ammar da Sal bin Abi Sal da Ishaq bin Ismail su ma duk sun fitar da hadisin ta hanyar Sufyan ba wannan lafazin ruwaya ta cikin sunan Ibn Majah haka nan Sawar bin Abdullahi al-Ambari da kuma abdul jabbar bin al'ara da muhammad bin Amur, bin sulaiman da Ziyar bin ayyub hakanan hassan bin muhammad zafarani wannan mutum biyar ɗin sun fitar da hadisin dalil ƙudani ya fidda shi sun rauci hadisi ta hanyar abi sa'id ma'ana dole ƙudani ya fidda hadisin daga abu sa'id daga waɗannan mutanen guda biyar da muka lissafa dukkaninsu kuma daga sufiyan bin Oyena, kuma ba wannan lafazin na fasa'ida haka nan baya iya fidda ruwa zafarani sai dai ziyadar ta zo ne a ruwayar ma'amar daga zuhuri ma'amar daga zuhuri dan an san ma'amar dai sai ne ya fidda ƙari din daga imamu zuhuri wannan wannan ƙarin sananne ne daga ruwayar shi ma'amar alayhi rahmatullahi kamar yadda musulmi ya fitar da abu awana da nasa'i da bayhaqi da imam ahmad amma imam al-bukhari ya yi ishara izuwa ga cewa wannan ƙarin shaz ne a cikin juzu'ul ƙira'a ya ce wa amatu sikat lam yuta ba ma'amar fi ƙauli fasa'ida ya ce baki ɗayan amintattu ba su bi ma'amar akan wannan ƙarin na fasa'ida ba haka ne ibn hibban alayhi rahmatullahi shi ma ce in fara da biya ma'amar an zuhuri ya ce almajiran zuhuri kakab ma'amar ne kaɗai ya kaɗai da wannan ƙarin na fasa'ida an fahimta daga a wannan ruwaya din lafazin da shaz ne sai dai kamar yadda shek albani alayhi rahmatullahi yake faɗa abinda zai wannan karin shaida ya zama ƙarin tabbatacce ne lafazin fasa'ida shine hadisin abu sa'idin da makaranta ne gabata kaga zai lafazin fasa'ida da kuma hadisin da zamu karanta a nan gaba hadisin abu huraira allah ya ƙara yadda a gare shi shi ma kowane lafazin na fasa'ida in an fahimci abin da nake nufi a hadisin ubadu bin samitin ƙarin fasayi da sha zane amma ya zo a hadisin abu sa'idin ya zo a hadisin abu huraira kamar waɗannan sabon guda biyu sun warwar wadda wannan sun mata shaida nan ƙarin yana da asali yana da tushe tabbataccen ƙarin lafazin fasa'ida abinda yake faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba malamai suka ce wannan dalili ne karara a fili da yake nuna cewa dukkanin sallah da ba karanta fatiha cikin ta ba bata isi ba bata kuma inganta ba tunda korewar anan da aka ce la salata yana koma kami suka ce ya tawajjahu ila zatin amkara yana koma ne zuwa ga zatin sallah in zai yi an ce babu sallah misali ɗakinka ne kai duba ɗakin nan akuya ce ta ci suka je ba akuya me aka kore zatin gaba ɗaya akuyar ba ita to don zai yiwu kaga sai a ce zatin ake korewa to idan kuma ba haka ba in ba zai a kore zatin ba to sai a kore abin da ya zama shine mafi kusancin ma'ana da zatin shine mai kina anan sai a kore saha tunda ai gashi sallah an yi ta sai kuma ka ce babi tun cewa kai ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to sai kai ta ba fatiha din ai ka ga ta an yi ta amma ba fatiha cikin ta kenan ga zatin ya samu ko kama kuma ce babu sallah kenan me yake korewa saha ma'ana babu sallah ingantacciya an fahimta wannan shine abin da malami suke cewa ba za ka ce babu sallah cikakkiya ba ba za a faɗa ka ba domin da cewa inganci aka kore da cewa kamar aka kore kowanne majazi ne to a cikin majazin nan guda biyu wanne ne zai fi kusa kaga wanda zai fi kusa da kamata a wurin shine ingancin sallah dan da kamala ake nufi to za a yi wani bayanin wanda ya wuce wannan ibn hajar ya ce kai ba ma haka ba zai iya yiwa ma a ce zatin aka kori kawai ita zatin sallar ita ɗin gaba ɗaya ba ita ba bayi ba shi saboda me za a ce zatin aka kori bayan gashi an yi amma fatiha ce babu shi saboda a nan assala da manzan Allah ya faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin as shar'iyya tunda maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗa ana dora su ne akan luga ko akan shari'a akan shari'a saboda asali Allah ya aiko manzala dan bayanin shari'a ba dan bayanin luga ba to tunda manzala ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kenan idan aka yi sallah ba fatiha sunanta sallah ka kenan zatin ma ya kore an fahimta zatin ma ya kore ba bishi wani kuma ke rusa kenan abinda da suke faɗa cewa wai kamalar sallah ake korewa wai ba za ta sallah ba gurin su a gurin ahnaf a gurin ahnaf saboda Allah ta'ala ya ce faqra'u ma taysar min alquran da gaska ta fakan cewa ko ba a karanta fatiha ba a sallah to sallah ta yi su a gurin su karanta fatiha ba rukunin sallah bane to ya za ku da irin wannan hadisan zai ce a nan kamalar ake ko ma'ana babu sallah cikakkiya kamar yadda manzo Allah yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yu'minu ai a ce kamal kamalul iman cikar imani sai zai ce anan ma kamalar sallah ake nufi ba wai zatin sallah ko ingancin sallah ake koriya ba to kaga wannan raddi ne akan su kuma abin da ke kara tabbatar da cewa zancen su rusasshen zance ne ba kamala aka kore ba zatin sallah ko ingancin sallar faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam allafazin da da da ya rawuto manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yake cewa la tujzu salatu liman lam yaqra bi fi kitabi duk sallar wanda sallar duk wanda sallar sa bai karanta fatiha ba manzo ce bata isa ba bata yi ba ka karara kamar ne zo hadisin Abu Huraira Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musnad Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tuqbalu salatu la yaqra fiha bi ummul qur'ani ba a karɓar sallah da ba karanta Fatiya a ta ba kuma sinadin hadisin ingantaccen isnadi ne kaga wani ke bayyana ma cewa kenan ya fito ma karar cewa kaulin ahnab kauli ne baɗin ba wani dalili a karkashin sa kenan fatiya rukuni ce cikin rukunin sallah dole sai an karanta ta to wasu cikin malamai bayan abin da na faɗa sun yi hujja da wannan hadisin kan cewa kenan rukuni ne dole ne wajibi ne a kowace raka a karanta fatiha kuma suka yi hujja da wannan hadisi suka ce gini bisa cewa raka'a daya ana ce mata sallah tun na ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba zai to ai raka'a ana ce mata sallah kenan ana nufin kowace raka sai an karanta haka suka kalla a wannan hadisi to sai da wannan magana ta su akwai abin duba a cinta ba za a sallama mata ba ba za a sallama mata ba abin da zahirin hadisin ya nuna zahirinsa ne ya nuna in aka karanta fatiha raka'a daya sallah ta yi muqaddara azhar ba raka'a ta hudu ba zahirin hadisin ya nuna karanta raka'a a raka'a daya karanta fatiha ta yi da cewa kai la salata liman lam yaqra bi fatiha da an ce ba ce fi kullar katin ba kuma a ce an dau cewa ai sallah raka ana ce mata sallah suka ce wannan ai majazi ne ba za a tashi kawai misali daga asali ba kawai a koma majazi a tashi daga hakika a koma majazi ba za a yi wannan ba sai dai idan an samu wani dalilin ba dai wannan hadisin ba a samu wani dalilin karijin wannan da yana cewa dole karanta a kowace raka kuma abinda zai karfafi wannan kaulin na cewa zahirin wannan hadisin yana nuna cewa raka ko da raka ɗaya zahirinsa? saboda ai a ka'ida in aka ce sallah in aka ce sallah to ana nufin gaba ɗaya gundarin sallah din hadisi ubadu bin samit ai manzala cewa kamsu salawatin katabahunna hunnallahu alal ibadi kake nan azhar sallah ɗaya ce la'asar sallah ɗaya ce magarba sallah isha sallah ba su ne biyar ba kaga zahiri ba raka ake magana ba kamar za ka ga yadda a kamar yanda ya zo zo kaga za ga adisin adisin ba abu humaid ba hadisin da aka turo jibril ya gaya manzalar rukutan sallah kaga shi ma nuna sallolin guda biyar ne hadisin isra'i shi ma nuna salloli nawa ne salloli guda biyar ne ka kenan al'asalu a sallah cikakke sallah ke nufi ba raka'a ba to amma idan an samu wani dalili karijin wannan hadisin kaga wannan da yana karanta fatiha dole ne a sallah to idan aka samu wani hadisin ba wannan ba shi kuma nuna ana nufin a kowace raka'a kuma idan man duk ba mafhum ba to sai aiki da shi amma dai wannan ba za a yi hujja da shi kan cewa ana nufin a kowace raka'a ba shi yasa za ku gowa alhassan albasari alayhi rahmatullahi shi ya mata fa kan wannan hadisi yana gana karanta a raka daya sallah ta yi idan da wanda in kun tuna wani kan risala daga mai risala sai da ka sabani ai yace da cin malama ko wanda yace a kawai a samu Fati a raka a sallar baki daya ta inganta Ya ce wasu malaman suka ce a'a a rabin sallah biyu kenan ko ya ce suka ce a mafiyarin jayin sallar kaga idan mai raka uku aka samu a raka uku ya ce suka ce a'a a kowace raka Wani wannan shi ne kauli rajihi a kowace raka saboda me saboda kana da wani dalilin harijin wannan hadisin musi'u sala kaga a wata ruwaya din manzala cewa if an zalika fi salatika kullaha ka aikata haka a sallar ka baki daya wanda a raka'ar da Manzala ya koya mar akwai fatiha a cikin ta sai manzo Allah ce to ka aikata haka a sallar baki dayan ta sallallahu alaihi wasallam a rawar Imam Ahmad da wara Ibn Hibban yace summa al zalika fi kulli raka'atin wannan ya fito a fili ko sannan ka aikata haka a kowace raka ya koya mar fatiha ruku'i dagowa da daidaito sujjada dagowa da daidaito rutsuwa wata sujjadar sai to a kowace raka kai haka to wa'annan dalilan nake nuna cewa ita fatiha din wajibi ce a kowace raka a sallah amma ba hadisi na makaranta yanzu na ubadu bin sabit ba Allah ya kare da gare shi a wannan hadisin kamar da ibn hajar yake faɗa wannan wani ta magana ce za a zo gaba mu tattauna ta wasu malamai sun yi dalili da wannan hadisin kan cewa dole ne da liman da mai sallah shi kadai da mamu kowa dole ne kan tafata ko raka wani ila za ga wani yana da irin wannan ra'ayin kan kuna sallah liman ya karatu a bayyane da liman ya je amin sai ga shi ma ya dau karatu wannan akwai har sahabbai akan wannan wanda hadisin gaba za mu dan kasu cikin sabai masu wannan ra'ayin to zan ce abin da suka hujja da shi akwai wannan hadisin da ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi an ce liman an ce mamu an ce misali sallah shi kare sai ta wannan dalilin ke nuna cewa kowa dole ne ya karanta fatiha suka ce sawa'un asarrar imamu am jahara ce ba bambanci liman a boye karatu ko a bayyane karatu ba bambanci kawai dole sai kai karatu to wannan magana zai zo akai nan gaba saboda matsala ce da aka saba tun cikin sabon manzala suna ganin suna ganin a'a sai mun zo hadisin abu huraira Allah ya ƙara da a gare shi gurin da yace fanta hannasu sai mutane suka hannu ga barin karatu sannan mazar ke bayyanawa to magana ce wasu ce kaulin zuhuri ne wasu ce kaulin ma'amar ne wasu ce kaulin abu huraira ne kaga in kaulin abu huraira ne ya zama hujja kenan inda annabi yake karatu a bayyana annabi ya aika mutane sun daina sabai kenan idan kaulin zuhuri ne ko ma'amar kenan bai zama hujja ba to da yawan malamai na fi so mu dokan hadisin mun kusa da yawa suna gani kaulin kaulin zuhuri wasu kuma suna gani ba dalili kaulin kaulin abu huraira ne kamar tirmidhi akan abin da tafi kenan to wannan ne in mun zo mun ji bayanin malamai sai mu ranja da kenan dole ne ko kuma a'a inda Limani yake karatu a boye ne zaka yi karatu an fahimta eh. saboda kan na bashi a iya wannan kaulin wani dau iya wannan kaulin shi sa dan yi bayanin wancan mu zo kansa insha Allah ta'ala to sufiyanu a ƙarshe sai ce liman yi salli wahdahu to wannan taksisin da sufiyanu yana buƙatar dalili wala dalila rai. isa bu tayyib alai rahmatullahi a a a abu suleiman kaddabi cikin ma'alimin sunan abu tsayi ya ɗauko maganar tafiyan an abu ya kawo ta kaddabi ke cewa haza umuman la yajuz takasisu illa bi dalilin. yake cewa wannan umumi ne ba dalilin taksisinsa ka keɓance shi da iya mai sallar shiga da da dalili a ƙa'ida shi ne am ana barin ta kan umuminsa sai don an samu dalilin da taksisinsa an gane ƙor'ani zai taksisin al’ur'ani, al’ur'ani zai taksisin suna suna zai taksisin alƙur'ani suna zai taksisin suna sannan ma a a a a a za ka ce eh, eh, eh, hankali a a a sannan kuma mu shahada a ga abu ƙarshi mai na tafi su dammira kulle shi bi amin rabbiya la yara illa mi illa masakinuhum kaga nan ba qur'ani ne taksisi ko suna ba duk da malamai masanan ƙura'an ka ce a'a wanda bai gane bane zai faɗa ka tudammira kullu shay'in dini kenan tudammira kullu shay'in allazi amara Allah an dammira daga ce abin da ake nufi kenan wani ya zai ce ai ba ai gashi kun ce ba za a ce kaza ba to gashi Allah ya faɗa kun ce kullun kaza ai Allah ya ce kullu shay'in kuma ga la ilaha illa masakin ga garin sa ana gani an ga ce ba ku gane tafsirin ayar bane da ka ce bi amr rabbiha ma'ana duk abin da Allah ya umarni ta gama da shi ta gama da shi banda wanda Allah bai umarni ba sai daga shi Allah ce bi amr rabbiha kenan ba komai Allah ya mata umarni to wannan abu abu ne da zaman kansa dai amma dai umumi ya ka'ida ana barin sa kan umuminsa ba za ka takasir da zai jadi allazina qala humun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fa zadahum imana faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel allahum nasu kuma inna an-nasa wannan amni amma maksus na allazina qala humun nasu bi mutum uku ko hudu ba suka zo suka kawo labarin ko ma mutum daya wata ruwaya innan nasa ga jama’o lakum iya ƙunin shawa ne amma ka ce innan nasa ga yana am ne maksus ko a ce am ori da bi lakas ba usuli muke ba ko ma ban iya usulin ba alisana abdullahi bin muhammadu nufaidiyu alisana muhammadu bin salama an muhammadu bin sahaka an makhulin an muhammadu bin rabi an ubadu bin samit kara daga batu dan samit Allah ya kare da a gare shi yace kunna khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi salatul fajr sai mun kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sallar asubahi faqara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya karatu an san karatu na sallar asubahi a bayyana ke yin sa to manzon Allah yana karatu fa saqulat alaihi alqira'a sai karatun manzon Allah nayi sai man nan haka je zai iya itimalin ma'ana karatu ya cakuɗe masa kamar inda ka san kana karatu a bayanai wani ma ya zo na a bayanai sai zaka yana sassarɗewa to irin wannan ce ta faru Falon ma fara ga ƙala yayin da manzan Allah ya gama sallah sai ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum wataƙila dai kuna yin karatu a bayan Limaminku. tunda ya ji karatu yana cakuɗe masa ya nemi masa nauyi to Allah sannan nake karatu kuma kuna karatu kina a bayyane a bayan limamin ƙulna na'am har zan ya ya yace sai muka ce e amma da gaggawa muke ya manzan Allah alhazu shine saddul ƙira'a irin kai koro karatu din kamar yadda ibn sa'id ke cewa hazar ka hazar shi'ir daga gaggawa kamar gaggawa waka ce to gaggawa muke ya manzan Allah ƙala la taf'alu sai maza ce kar ku ƙara aikata kar ku aikata illa bi fatihatil kitabi sai da karanta fatiha fa innahu hula salata liman lam yaqra biha domin babu sallah wanda bai karanta ta ba kaga wannan ma hujja ce ko cewa dole kowa sai ya karanta fatiha tunda da annabi ce kada ku yi sai ce sai dai me sai dai fatiha sai dan babu sallah ga wanda bai karanta fatiha to wannan hadisin daga da yawa malamai sun inganta shi yawan malamai irin su darul qudani irin su imamul bayhaqi irin su imamul bukhari alayhi rahmatullahi da yawan malamai sun ba a fashi da sun inganta shi ibn hazm ya raunta hadisin shi ne da isi ta fuskar isinadi shewar albani ramatun rahmatullahi shi ma ba a fadi shi sa kana da al'um nasa zaga bai kai cikin sahi din ba cikin ba ifa ya kawo shi yana cikin bayif sunan abi daud to wancan manyan malamai har su bukari sai inganta hadisi to shi albani ce ce hadisi yana illa guda uku idan mun kalli wannan isinadin. Ya ce illa farko Muhammadu bin Ishaq cewa ya amma kahul Muhammadu bin Ishaq mudallisi ce an ce illa ta biyu ittirabi kaga anan amma kahulun amma Mahmud bin Rabi an Ubad bin ishaq haka ne a na gaba ya ce. cewa amma kahulun an nafi bin Mahmud bin Rabi al-Ansari sinadin ya canja ya ce akwai wannan ba ya ce illa ta uku makahulu shani shi ma yana ta, mudallisi ne ce kuma duk maka makahulu an ya ce ta ma illa farko ta kauce ta mamad bin ishaq saboda autarwa ya ce haddasa ne kaga wannan illa ta kauce makahulu an masa mutaba an man mutaba ya man mutaba saboda haram bina hakim shi ma ya rautu hadisi kamar yadda makahul ya rautu shi daga wa daga shi na ce, ba daga mahmud bin rabi ba daga ce bin mahmud bin rabi bin rabi kina isnadi ne bai mu karanta hadisin gaba to a wannan isnadin shi ainihin yi masa mutaba'a da to kaga illan makahuli kenan tunda ma mutaba'a za ta kauce ku to amma inda matsalar take shi na fi ɗin da suka rautu su makahulin a gurinsa tunda a wancan isnadin ne to shi ɗin majahuli ne ta yanzu dai illa kiya shi sa albani ce to Allah kallin muna da illa guda biyu tabbatacciya ce su ne illolin dan shi ibn hazan ma ya ba a wancan rawu ya ba a fashi kama ba da ibi bane magana ta gafiya. illa iyaka da rawun da suke ruwar a gurinsa shi na fi ɗin bin mahmud bin rabil ansari shi jahuli ne Da kaga Allah akalli kenan kana da illa guda biyu kamar da shi albani yake gani Allah akalla hadisin na da illa guda biyu ga illa rabi ga illa ta ainihin jahala ta shi fi bin mabu bin rabi to da wannan shi albani ba a fadi amma su wancan manyan malamai su kuma da yawan sun inganta hadisin suna maka wasu shawahid da hadisin yake da shi sun ka akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi eh, da ya ta Abu Kilaba duk da shi Imamul Baihaqi duk da yana inganta wannan hadisin Anas ya zo ta guda biyu to shi Imamul Baihaqi yana gani ɗaya hanyar ba ta da inganci kenan mursala ce mai inganci shi zai shi albani bai baka hadisin anan din ba saboda yana ganin cewa yana da illa to ala ayi halin dai haka malamai suka saba wajen inganta wannan hadisin wasu sun inganta shi sun ga a hadisin wanda ya ba a fashi ga dalilan sai ba a hadisin to wannan hadisin yana cin hadisan kamar yadda Abu Sulaiman al-Qadi yake fada yake cewa hadha al sarihun بأن anna الفاتحة واجبة على من خلف الإمام سواء imam الإمام للقراءة أم imam bil qira'ati yace wannan hadisin dalili ne karara kan cewa karanta fatiha wajibi ne ga wanda yake bayan liman mamu kenan yace ba bambanci kuma limami bayyana karatu yayi ko limami ɓoye karatu yayi kuma yace saboda ruwayar isnaduha jayyidul la danafi kaga shi ma yanga tarihi yace sinadin jayyid ne jayyid ya haura hasan ba yace ba ta musuka a cikin shi sa shi ma Abu ya ce yana ganin karatu a liman da inda lime yake ɓoyewa da inda yake bayan ce wannan shi ne gaskiya shi ma wannan ne ra'ayin da yake da shi kuma kan sai mu Shafi tafi da Isaqa da Auza'i da Lays bin Salim da Abu Shi ne ƙaunin Urwa bin Zubair ne kaulin Sa'id bin Jubair shine kaulin Hasan al basari shine qaulul makawul shami shine kuma abin da bukari ya inganta cin juzul qira'a bukhari ya cin juzul qira'a ke cewa al-hasan da sayyid bin jubair da maimun bin mihran da waɗanda ba zan iya yawan su ba daga tabi'ai ma'abuta ilimi duk suna yin karatu a baliman liman sanda ne yake bayyana karatu suna karanta ne fatiha haka imam bukari ce kuma ana ambatowa ma ana ambatowa in ya inganta daga Ali bin Abi Talib da Abdullahi bin Amr da musa Sa'id al da da yawa cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kuma zahirin hadisin abin da ya nuna kenan zahirin sa to idan hadisin ya maganar shu'arban ta fi tabbata bai inganta ba ka ba shi kenan idan kuma hadisin ya inganta to sai zama hadisin Abu Huraira da yake babun gaba na san da ya makaranta shi a yau na nuna cewa wannan farkon al'amari ne wancan wasu tunda shi ma nuna ana karanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace sai mutane suka daina karatu a bayan manzan Allah san da yake bayyana karatu kaga zai ya nuna wannan aka fara yake ne kafin wancan to illa iyaka ita ma ruwa mun zo kan da zamu ji wannan ƙarin ya tabbata daga Abu Huraira ne in ya tabbata daga Abu Huraira kawai hujja ne tunda cewa ya nasu mutane in Abu Huraira ne faɗa soyayya annasa a lokacin sa kaga sabon manzan Allah amma idan ƙaunin zuhuri ne ba zai zama hujja ba wanda sai mun dokan hadisi insha Allah ta'ala قال سنا ربي بن سليمان الأزدي قال سنا عبد الله بن يوسف قال سنا هيثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد عن مكهول عن نافي بن محمود بن kaga amma a can amma makalun amma mahmud bin rabi wannan nafi din sai ce majahul ta majahul sifa kenan qala nafi'un nafi'u ce abda ubadatu bin samid an salatu subhi yace ubadatu dan samid yayi jinkiri gabar zuwa sallah subahi ma'ana abda ai akara kamar yayi latin zuwa fa qama abu aymin mu'addin salata sai abu nu'aymin ne kiran sallah sai ta da sallah sai iqamar sallah fa salla abu nu'aymin bin nasi kaga me kiran sallah na abu sai sai sai shi abu nu'aymin ya mutane sallah wa akbar ubadatu wa ana ma'ahu yace sai ubadatu ya gabato ina tare da shi kaga shi ubadatu sabon manzon Allah ne ta ta safabna kalfa ajinu aini yace an muka yi sau a bayan abu nu'aymin a ruwa da alƙon yake cewa abu nu'aymin kana abu nu'aymin awwal man azana fi baitul maqdis shi shi wannan abu nu'aym din shine farko ne fara kiran sallah baitul maqdis haka yadda a ruwa da alƙon da wannan ƙarin in hadisin ya inganta kenan yace wa abu nu'aymin yajharu bil qira'ati a lokacin kuma abu Aimin yana bayyana karatun sa na yi tsallake ku a'a ne tsallake hatta sahabna kalfa abinu aimin wa abunu aimin ya jara bil qirati yawa faja'ala ubadatu yaqra'u ummal qur'an kaga abunu aimin a fili yake karatun to ba ta zai shiga sallar sai ya dinga karanta fatiha yace lam man sarafa qultu li ubadata yayin da ya gama sallar sai ce da ubadatu samituka taqra'u bi ummul qur'ani wa abunu aimin ya jaharu sai naji ka kana karanta fatiha kuma a lokacin abu nu'aimin yana bayyana karatu ma'ana limami na bayyana karatu ala ajal ne take na'am sai dai kowace akwai a inda ake faɗatta a yayin tambaya a fuskar tabbatarwa ana cewa ajal na ga kana yin kaza'i eh. amma za ka yi kaza kuwa ranar na'am ce za ta zo Ya ga hadisin abdullahi dan masaudin da manzala ya ce inni au aku kama ya kun ne minku ce zalika anna laka ajran ƙala ajar kenan kana da lada biyu ka tabbatar su ce ajar ai na'am amma ce za ka zo kuwa makaranta ko ka? to irin wani suka ce na'am to da ka ajal ana ai na'am sai ba shi ce sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da salawati yace manzan Allah ya mana salla sashin sallolin allati jaharu fiya bil qira'ati ma'ana sashin sallolin da ake bayyana karatu a cikin su qala faltabasat alaihi al qira'atu sai karatu ya kuɗe wa manzan Allah kamar yadda an san al'ada haka take in dai zaka zo kana karatu a bayyane wani ma ya zo shi ma yana dagawa ya cakuɗa mana ka shi sa ake so ko wajen rama sallah ne kun samu raka ɗaya ɗaya isha kaga kun tashi ai ta biyun dole bai ne za ku karatu to kowa ya ƙasa ba sai nuna ya shiga nuna ba aka ji sanar ta rude ba dalili wallahi ba dalili kawai kaga an irin wannan alama ce ta miyi kawai ba zuwa makaranta akwai ababai da dama da ake yi a sallah na ga kawai in dai ka san me ka san me kawai ba zuwa makaranta yanzu wani zai zo an yi ruku zai shigo masallacin ba ka bar harama zai ba kai wani ma a tijjara liman yake zai zai shiga sallah ba kabara zai shiga ba amma kabara sai duk masallacin aji wani sai ya dauka liman ne ya dago waya ce bar ka kowa sai ya ji Allahu akbar ka shiga sallah ka shigen wani zai Allahu akbar wani wallahi yadda ke daga mai liman din ma baya daga shi fa gani yake inda wannan da karfin masallah ba tai ba ko ga mutum alwalarsa ta takari yana sallah da kare zai fita assalamu alaikum oh, kake kai ma sallama ta jira yana da assalamu alaikum ko ka ce assalamu alaikum ko ka ce assalamu alaikum ai sallah ka ba ta kai rihi fita kawai kaga assalamu alaikum zai fita haka wannan cakudawar ba ta da amfani kowa ya daidai da zai jiyar da kansa shi kenan kawai wani za ga sujjada ma in yayin kana kusa da shi yana ka yana ka yin addu'a duk addu'ar da yake kana ta, kai sai yana ka yin ta ta tayya wanda sai ya ɓoye ta ki akwai wanda ne wallahi akwai wanda in naga ya tona to in ya tsaya sau wallahi ba na tsaya sai an sai an yi zama tsakaninmu hana ni komai yake wai sannan muna sallah da wani shi yana sau na uku amma liman din ma sai da ya matsa liman wajen addu'a ta jara. sai da kai da liman ɗaya ya yi magana ya ce ah, duk ka hana mu yi abin da zan yi ba a bayyana ake ba ko yake yana sau na uku da ni aka yi sallah sallah ba ce to dole abun ba daidai ba ne kamata ya alu a mutane zai tadarisin sallar na a karanta da mutane sallah sosai da sosai da harkar limanci din an ɗauko hadisin la salata a'a ya ummun nasu a ƙarahun kitabillahi ayo mutane sharhin hadisi sai ko yaro kai shi islamiyya ya dace qur'ani a halarin nabi ya bai sai ya zama limamin ya zai zama limamin me ya sani a sallah lokacin da manzo Allah yake wannan maganar ka je ka karanta ga ya sabai sai koyi alqur'ani su da qur'anin da sunna tare suke tafiya ke koyi su an koyi aya goma sai an karanta ta gaban annabi an fahimci tafsirin ta an yi aiki da ita ta na ba ke dorawa ita kuma dama sunna ga ta karar suna ganin ta sun sayan da ake sallah kai daga da ka zo sallah ma an rarrabe ma an ce ma ga farilla ga sunna ga musabi dan kakkaba wancan kai kai in ma ka bari bar wancan su ka sabai sun ma wannan kawai a gaban sa annabin yake kawai da yake in ma ba ka nan yi wani zai gaya ma annabi da ba da nan kaza zai sai ga an zo an mata sallah musamman ya ana zuga yaro da ƙur'anin sai ga ya zo sallar isha sai ma shafi biyu kana tsaye amma an zo rako in ƙarshe kuma da ake karatun na a bayyana fatiya kan kaji rabin fatiya kuma shi ya gama tashi oh, duk kun san ana yi kenan to dai akwai kyale kowan tattauna da shi wannan sai ya gaya min haka ake yi to me yasa ba za mu yi maganin abin ba jiya mun kai awa biyu muna tunawa da wasu limamai muna yi wannan koce-koce duk da musulmin al'uwarin za su gyara al'amura ga wani abu da suka shigo da shi wai kenan kuma kuma wai sauka kuma karatun sauka sai a karatun bai na ɓoye ba shi a lissafi ka je kai tsaye wajen raman ka sauka nan al'umma za ka jagoranta ka da yaro ya soke ƙur'ani shi ma ya ga yadda wani yake in ya zo shi ma zai ma sallah ya raina ƙasa ya karanta ma eh, eh, an mai ta sa'alun bai sauka ba nan daga can sama zai tafi ko tsakiya daga da ya bata ya mai muna jinsa ya koma ya tsoma ba da ta ƙur'ani ba ya koma ya dawo ya ko ba su karatun da za su gane cewa yadda tsarin yake yadda annabi ba in ka ne kawai ya ruku ko ba haka ce ke faru to bai karanta wannan ba sai ta koma da komawa ta koma da koma ƙarshe dai tsalle ya bar wannan sura ya koma ta annabi tari da ya zo mai ku kawai an rika wannan wannan shine sunna an karatu ya cakwa ma ko kara ko kara ya faru ko yurku a shi yana jin aya goma fa yi ya yasa ba zai talatin ba ba zai ma ruku a haka Allah ya gyara mana sai mun yi karatu gaskiya wallahi sai mun yi karatu sosai da mun karanta sallar na a fikince mana ganin mun fahimce ta Allah ya sa muka fahimci sunnar manzon Allah muka biyo malamai yanzu muna jin ta hadisanci abin da muka canja muka gane kuskure muke ba za mu yi kirga shi ba da ba ma kaza yanzu mun gano sunna ce muna mun ma karanta wani abin makaruhi ne yanzu muka da ga hadisan manzala can na annabi ce da muna kaza ya bata sallah mun karanta sunna shi ya bata sallah da dukkan sunan ba za mu kirga su kaga me yake taimakon ka kenan addini karatu ka to masu zuwa karatun ma yau na kyale ku za mu dawo su kansa na zuwa karatun akwai bulala da zan inda mutum nawa ne ko mai zuwa da littafi har mai gaskiya ne din shi ma dan saurare ne baya zuwa da littafi ni kuma karatu ba littafi ba karatu wani saura kamar lacca ka saurara ka dan rike abu daya biyu shikenan ma ka zo littafi ka buɗa duk wanda ka gina karantar da mutane to sai da sa littafi ana yi yana bi in dai karanta gaskiya bai ta ilimi ana yi yana bi ya koma gida ya ƙara bi abin da bai gane bai da ya tambaya in ya fara ƙwarin da zai iya bincike bincika duk wanda kaga yana in dai yana karantarwa mai kyau ana fahimtar karatun ba shirme ba ba faɗa ba to za ka sai da yi wannan wani lokacin ba a dogurin ka ɗauka ma mahaukaci ne kai ka buɗe wancan littafin ka buɗe wancan ka buɗe wancan wata matsala ce ƙwaya ɗaya barin duba can barin duba can barin duba can sai ka haɗo ta tukuna hadisi guda ɗaya ka duk wani yanzu ya kalla hadisi da muka yi magana ɗari da yawa malamai sun inganta wancan sun ba a fa to dole sai ka koma me dalilin wancan sun ba a fa Allah kalli ko ba za ka tarjihi ba amma na ilimi dai kai bayani wani ga abin da ya kalla wani ga abin da ya kalla tunda ba kai kwarin da za ka yi tarjihin ba sai su su je can su tarjihin su ne suka iya mu dai su kan rubuta mana mu karanta karanta ma ba ma iyawa malami ya rubuta littafi mujalladi ɗari kai haka mutu ba karanta mujallar dibi ba shi kuma rubuta yi kai muna da lalaci da yawa mala Allah ya gyara mana to da ka karatu ya kuɗe falan man Sarafa, akbala an na biyoji ya ce yayin da manzan Allah ya gama sallar ya ce sai fuskanto mu da fuskarsa wa qala ya ce hal taqrauna idza jahartu bil qirati shin kuna karatu ne idan ina bayyana karatu fa qala ba'duna inna nasna'u zalika ce sai shafin suka ce haƙiƙa mu muna aikata haka ala fala fito a'a wa ana aqulu mali yunazi ƙura. Ce ni ko ina cewa lokacin da ke sallah to mene ne faru me yasa ne qur'ani yake jana ina jansa? Mana yake cakuɗe mu fala taqra'u bi sha'in min al ne da tu, illa bi in al-qur'ani ce kada ku ƙara karanta wani abu na ƙur'ani lokacin da ke bayyana karatu sai iya fatiha an gane to mai bayani magana kan isnadin hadisin ko eh, masu ganin cewa dole karanta fatiha waɗannan hadisin su ne hujjarsu kaga ibnu qayyim shi ma yace ba ta illa a hadisi sai ibnu qayyim abin da ya faɗa ke yace tunda ibnu ishaq ya sarha a wani gurin to amma inda zaka inda da albani duk ba sa magana kan makahul wani shi kansa ba hadisi jikan zahabi ya za a fa makahud ya ce malami ne a shan babu irinsa kama ce da rauni arsana Aliyu, bin salir ramliyu arsana walidu an bin jabirin wa sai da bin abdulaziz wa abdullahi bin al'ala an makahulin kari ta hanyar makahud nan sai ce an ubadata kaga wannan ba za ma kamata lokaci ba kawai in ƙida'i tunda makahul tabbas ba wani koja babu da ya rasu ba ta bin salis ba da aka wani hadisin akwai in kidayi bai ji komai daga ba ta bin salisin ba duk da yi ne amma bai ji komai da ubadatu ba shi sa ka ai a waccar wayar ta farko tsakanin su rubatu akwai akwai mahmud bin rabi a ta bima akwai na ke. amma anan shi ce daga ubadatu daga wannan wannan shi ba ma shakka kan wannan sinadin yana da rauni akwai yin ƙidayi a cikinsa sai ce na wa hadisan rabi bin suleiman ce kwadon kwacin hadisan rabi bin suleiman ƙaru fa kana makahulun ya ƙarar fil magaribi wal isha'i wasu subi bi fatihatil kitabi fi kulli rakatin sirran to shi ga rawun hadisi kenan ce makahuli ya kasance yana yin karatu a magarba da isha da asuba ba su ne limai ke bayyana karatu ba to idan yana bayan liman shi yana karanta fatiha a kowace raka kuma amma sirran aboyi ƙara makahul sai ka kaulin sai ce makahul ya ce iqra biha fi ma jara bihi imam sai karanta ta a gunda limai ke bayyana karatu idza qara bi fatihatil kitabi wa sakata sirran ya ina za karanta ce idan liman ya karanta fatiha ya yi shiru ka sa ko masu ganin a yi da bi inganta ba wannan sakaturuk akwai masu mun karanta hadisin sakaturuku a nan a ganin cewa idan liman ya ji gairar da rau kwarai marabbalin to ya ɗan yi shiru wai ya ba da dama mutane su karanta fatiha to shine ne ce to a nan za ka karanta sirran aboyi fa in lam yaskut idan liman ko bi shi baya wannan shirin ba a ɗan yi wannan sakatorin da aka karanta ce ce ikira biha qablahu wa ma'ahu wa ba'dahu kashi kawai sai an karanta ce karanta kafin nasa karatun ko tare da nasa ko bayan sa yace la tatruka ala kulli hal sha kowane hali kada ka karatun fatiha an gane kaga yana ra'ayin wa'anda muka dama a cikin lissafin da ya a akwai shi maka hudu to kamar ne na faɗa matsala ce ek lafiya. na san insha Allah a babun gaba kuma za mu Allah da za mu ga abin da malamai suka faɗa sai mu ƙara wa da izinin Allah Allah ta'ala ya sa mu dace wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin